Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na hantsi na yau Alhamis tara ga watan Yuni shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma Alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za mu nufi ƙasar Kamaru, inda gwamnati ta kama sojoji da suka buɗe wuta kan farin kaya suka kashe mutane tara. Sai kuma jamhuriyar Nijar inda ministan harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar Jamus ta kai ziyara aiki. Kamar kowace rana Alhamisa wannan shirin Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin da ƙasa ba kasawa ba. Muna kuma tafi da muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun ƙasar Ghana a wannan mako amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗa jiya Laraba cewa tilas ne a kawo ƙarshen mamiyar da Rasha ta yi wa ƙasar Ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya. Lambarin da ka iya jefa ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana. dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya antonio guterres ya shaida wa 'yan jarida dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya amma kafin hakan ya samu ya ce akwai buƙatar ɗaukar matakin gaggawa don kawo daidaito a kasuwannin abinci da makamashi a duniya domin rage hawa farashin kayayyaki kuma akwai buƙatar samar da kuɗaɗe da za su taimaka wa ƙasashe matalauta da al'ummomin da bala'in ya shafa. Babban sakataren ya shiga tattaunawa ta bayan fage wajen ƙoƙarin tabbatar da yarjejeniyar da za ta ba da damar fitar da abinci da Ukraine ke samarwa ta hanyar tekun Baharum cikin aminci da tsaro da kuma fitar da abinci da takin Rasha zuwa kasuwannin duniya ba tare da cikas ba. Jiya Laraba Anthony General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da ƙwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gilla baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage raɗaɗi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa, waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'ummar Ubaldi, in ji Galan. Amma ma'aikatar shari'a za ta iya amfani da ƙwarewarta da 'yancinta don tantance abin da ya faru da kuma ba da shawara zuwa gaba. Harin na ranar 24 ga watan Mayu a makarantar firamare ta Rob da ke Ubaldi a jihar Texas ya yi sanadin mutuwar yara sha tara da malamai biyu tare da raunata wasu da dama. Wannan dai shi ne hari mafi muni da aka kai a makaranta a Amurka cikin kusan shekaru goma. Galen ya yi magana kafin ya gana tare da mambobin tawagar da ke gudanar da mahimman bitar abin da ya faru na martanin 'yan sanda game da harbin kan mai uwa da wabi. Yayin da 'yan kasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagan mulki, wasu tsirarin tsaffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako, inda 'yan Taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi, shine tsohon babban jami'in da ya koma kasar. Mutuncin mutum yana cikin kasarsa, ina jin daɗi da alfahari a ƙasata in ji wardak tare da jami'an taliban guda biyu a gefensa bayan da ya sauka jiya laraba a filin jirgin saman kabul daga cikin tsoffin jami'an da suka koma ƙasar ta afghanistan cikin kwanaki goma da suka gabata akwai tsohon mataimakin ministan sufuri daraktan kamfanin wutar lantarki na gwamnati jami'in hukumar tsaron ƙasar har ma da kakakin ma'aikatar tsaron ƙasar wanda ya shafa shekaru yana kiran taliban makiyan afghanistan a lokacin da yake ba da bayanan mutanen da Taliban take kashewa. To kada yi nisa nan gaba kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin namu a ƙasar Kamaru inda gwamnati ta sanar da kama sojojin da suka buɗe wuta kan farin kaya suka kashe mutane tara da suka hada da wata jaririya. kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Muhammad Bashir Ladan ya haɗa mana. A ranar ɗaya ga watan Yuni ne sojoji suka kashe fararen hula tara ciki har da wata 'yar jaririya a jihar Arewa maso yammacin ƙasar Kamaru mai amfani da harshen Ingilishi inda ake fama da ƙazamin yaƙi tsakanin sojoji da 'yan aware shekaru biyar kenan wasu sojoji ne guda hudu da ke neman ɗaya daga cikinsu da ya ɓata sai bincike ya kai su mison wani ƙauye a yankin arewa maso yamma a lokacin ne suka fuskanci fushin wasu ƙauyawa in ji gwamnati a wata sanarwar da ministan tsaro ya yi a ranar talata sun yi harbi na martani cikin wani yanayi da bai dace ba wanda ya kai ga kashe mata hudu maza hudu da jaririya 'yar watanni goma sha takwas ministan tsaro cikin sanarwar ya ba da tabbacin cewa sojojin hudu na kame a gidan yari a halin yanzu malam jibril dan adawa a jam'iyyar social democratic fund ne kuma mazaunin kumbo ya ce wannan yakin da ake ci gaba da shi wato gaskiya abin ya fara fin karfin mu har an kai matsayin da yan sanda zai ɗauki bindiga ya kakkashi mutane har da yan yara ga gwamnati ta ɗau mataki a kai saboda a kama da mafita Andre Fanga ɗan jarida ne mai zaman kansa shi kuma ga ra'ayinsa kan wannan. Nous voulons d'abord euh, condamner ce, euh, cette faute de l'armée camerounaise. Abin da zan iya faɗa kan wannan al'amari shine babu wanda zai ga an yi irin wannan kisa abin bai dame shi ba. sojoji sun yi kuskure da gaske a matsayinsu na gwanayen yaƙi ya kamata su iya bambance 'yan bindiga da sauran al'umma wannan abu ba daɗi sai dai muna farin ciki da matakin da gwamnati ta ɗauka inda ta dakatar da waɗannan sojoji guda hudu ta kuma kai su gidan yari kafin shari'a da za a gudanar nan gaba muna fatar wannan shine na ƙarshe jim kaɗan bayan sojoji sun tabka wannan aika-aika mayakan ambazoniya sun kai hari a shingen binciken jitapon inda suka kashe jandarmomi biyar domin ɗaukar fansa yankunan arewa maso yamma da kuma kudu maso yamma waɗanda galibinsu 'yan tsirari ne masu magana da harshen ingilishi na kasar kamaru na fama da yaƙi tsakanin ƙungiyoyin 'yan aware da kuma jami'an tsaro da aka jibge a waɗannan jihohi rikicin dai ya yi sanajin mutuwar mutane sama da dubu shida tun daga ƙarshen shekarar dubu biyu da goma sha shida da ta gabata haka kuma mutane sama da miliyan ɗaya sun yi ƙauren dole a cewar ƙungiya mai zaman kanta ta international crisis group muhammad bashir laden muryar amurka daga yawundi a ƙasar kamaru har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga muhammad ya sake shigowa da ƙarin labaran duniya. An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka Brett Kabina. Hukumomi sun ce an kama Nicholas John Roski mai shekaru 26 da haihuwa a kusa da gidan kabina da sanyin safiyar ranar Laraba a Maryland kusa da Washington DC. A cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar, wasu jami'an tsaron Amurka biyu da ke gadin gidan kabina suka hango Roski bayan da ya isa a motar tasi. daga nan ya kira ma'aikatan gaggawa ya gaya musu cewa yana tunanin kashe kansa kuma yana tunanin kashe kabina yana cikin yin wayar da ma'aikatan a lokacin da aka kama shi takardun kotun sun ce roski yana ɗauke da akwati da jaka da ke ɗauke da bindiga alburusai wuka da sauran wasu kayayyaki hukumar lafiya ta duniya ta yi gargadi jiya laraba cewa haɗarin kamuwa da cutar ƙyan dabbiri a cikin ƙasashe da ba taɓa samu ba gaskiya ne inda ta tabbatar da kamuwa da cutar fiye da dubu ɗaya a irin waɗannan ƙasashe. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ta Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya bata ba da shawarar yin allurar rigakafin kwayar cutar ba ya kuma ƙara da cewa ba samu rahoton mace-mace ba sakamakon barkewar cutar. Tedros ya shaidawa taron manema labarai cewa haɗarin kamuwa da cutar dabbiri a cikin ƙasashen da ba taɓa samu ba gaskiya ne cutar da ake ɗauka daga jikin dabbobi zuwa mutane ko mutane zuwa dabbobi tana yaɗuwa a cikin mutane a cikin ƙasashe tara na afirka amma an ba da rahoton bullar cutar a cikin watan da ya gabata a wasu ƙasashe akasari a turai musamman a birtaniya spaniya da portugal Tedros ya ce fiye da mutane dubu ɗaya ne da aka tabbatar sun kamu da cutar yan dabbiri yanzu an kai rahotonsu ga WHO daga ƙasashe 29 da ba su da cutar. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kuma mu nufi jamhuriyar Nijar inda ministan raya kasashen ƙetare da kuma tattalin arziki ta ƙasar Jamus Dr. Babel Kopla ta kai ziyara aiki a Agadas da zumma ƙara danƙon zumunci da kuma bunƙasa ayyukan raya jihar da tallafawa a yunkurin shawo kan matsalar tsaro. Wannan ziyarar na zuwa ne kwanaki goma bayan ziyarar da shugaban gwamnatin Jamus ya kai a Nijar inda ya sha alwashin tallafawa ƙasar bunƙasa tattalin arzikinta da kuma yaƙi da ta'addanci. Wakilin Mahamidan Galisan na ɗauke da ƙarin bayani. Ministan raya kasashen ketare da tattalin arziki ta ƙasar Jamus Babel Kofler ta kawo ziyarar aiki a Agadez. Ta ce makasudin wannan ziyarar a Agadez tare tawagar da ke mara mun baya don ƙarfafa hulɗar da ke tsakanin kasar Nijar da Jamus da kuma ganewa idanuwa na yadda ayyukan da ƙasar Jamus ke tallafawa ke gudana. Ana Agadez Jamus na da ƙungiyoyi masu yawa da ke tallafawa fannin noma da kiwo. al'adu da kuma fannin ilimin ƙananan yara musamman ya mata kuma na ziyarci kasuwar zamani da kasar jamus ta gina a cikin birnin agades kuma wannan kasuwar za ta ba wa matasa da dama su samu aiki yi a bangaren fannin tsafta na lura da yadda ake samun ci gaba da kuma nasarori don haka ina tabbatar muku da cewa kasar jamus za ta baiwa nijar gudunmawar da take bukata wajen yaƙi da ƙungiyoyin ta'addancin yankin sahel ministar ta gana da hukumomin jihar jihar Agadez inda ganawar tasu ta fi mayar da hankali kan batun tsaro, tattalin arziki, tsabtace muhalli da ma batun bakin hauren da ke kwarara zuwa nahiyar Turai ta barauniyar hayya. mani amma mai bawa shugaban majalisar dokoki na ƙasar nijar shawara mun yi maraba da wannan zuwa bisa dalilai da yawa a shekarun ma da suka wuce muna da alkawali na proje kuma yanzu ma akwai abubuwa da dama da ta yi magana za a yi muna fata wannan abubuwa an yi magana su a cika su saboda talaka suna da bukatar sosai muna kira ga kowa da kowa su ƙara ka goyon bayan su bisa proje da suke zauwa nan kuma a sa ido a ganin shin proje nan in ya zo yi magana abu wannan abu a cika amma hakikanin gaskiya kasar zamu tana kawo kokarinta sosai sosai da sosai a nan jihar agadas eh, amma abin da muke so a ƙara cikin ayyukan raya ƙasa da jamus ke tallafawa ƙasar nijar da shi musamman a jihar agadas har da tsabtace muhalli inda mata da dama suka ci gajiyar wannan shirin maimuna Haji shugabar kungiyar mata masu aikin shara a agadas lokacin nan da ba a bamu kaya ba muna fuskantar matsaloli da yawa sai ka yi shara ka rasa yadda za ka yi da ita amma tun ranar da meri ta bamu moto ta bamu kayan shara ratu tun tsiya masha Allahu kaya dai na yin shara da na ɗaukar a kai a zubdu tun daga wannan lokaci matsala shara ta rage kuma dauɗa ta rage a cikin gari kuma mata sun ji daɗi wannan kayan da aka bamu kuma a gaskiya muna amfani da su kuma hayo amfanin da mata suke samu in mun yi wannan aiki yaranmu ne aka kawo aka sa cikin wannan zps suke kula da ita kuma a cikin wannan amfanin da moto yake kawowa a ciki muke ma mata salar muna biyan su sharar da muka ka sa su ka kula da lakwalkin yaranka kuma mai gida an bai kawo ba hayo wannan kuɗin da suke samu a ciki uwar gida take tanadi har ma a yi girki kafin mai gida ya samu wani abu kenan ko ai akwai amfani amfani da yawa ma Hamid Mahmud murya Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger to a gaishe ka kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. A makon jiya shirin ya samu bakuncin shugaban kungiyar 'yan kasuwa na kasassun Abuja Alhaji Ibrahim Sagir inda ya fara da yi wa wakiliyar sashen hausa madina dauda bayani a game da tsarin zamantakewar masu bukata ta musamman a kungiyance ibrahim sagir ya kara da cewa yana taba harkokin siyasa saboda haka a yau za mu tashi daga inda yake amsa tambayar madina game da matsayin siyasar na kasassun birnin tarayya da kuma irin rawar da yake takawa ni dan apc ne so daga baya kuma yanayi na cewa eh, abinda nake nema bai mun ba sai na koma adp na tare da yabagi yusuf sani wanda shi na national chairman dinmu na ƙasa wanda yanzu ni kai na national leader ne na ƙasa a ƙarƙashin wannan jam'iyya ta adp wanda kai ne shugaban matasa na jam'iyyar adp na ƙasa ba shugaban matasa ba shugaban na kasassu. shugaban na kasassu na jam'iyyar adp na ƙasa saboda yanzu kika ce matasa kin ware wasu mm. amma mu a tafiyan mu da tsoho da yaro in dai ka kai ka saka ƙuri'a to kana ciki amma na kashashe saboda haka ni national leader ne a wannan bangare na siyasa wanda ni ma mu ma akwai ofis mu a nan osokoro janet jackson a nan ofis ɗin yake kuma muna nan muna addu'a kuma ba mu shika ba mu za mu yi ma shugabancin ƙasar ka tsaya takara ne ban tsaya takara ba amma muna tare da wanda shi eh, ciyaman ɗinmu da fatin mu ta tsayar saboda fati ita ce za ta tsayar mana mu kuma mu tara mutanen mu su zaɓe shi saboda adalci muke so kana da burin tsayawa takara ko da nan gaba a'a to sai dai yanda na yanayi ta kasance saboda yanzu ma ai kamar takarar nake saboda na zama ciyama kuma duk wanda aka ce ciyaman na wani lokaci ne shi kuma eh, national leader na ƙasa political appointment ne ɗaukan ka za a ɗora ka ka yi iya bakin kokarin ka to saboda haka nan gaba idan ta kama ta kasance muna iya tsayawa amma yanzu dai babu wannan burin tukunna. ya kake kallon siyasar kasar to siyasar kasar kin san ita siyasa yadda take kowa yana sa yana son abin da yake so ne kuma ni ma ina nan tare da abin da nake so kuma har yanzu ban saki kari ba ina nan kuma jam'iyyata ita ce za ta yi nasara in allah yarda domin ba zan manta ba inda apc ta ginu apc ba a santa ba a najeriya lokacin da aka zo zaɓe na farko na buhari aka zo aka yi haɗaka wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo apc ta zama babu kamarta to haka duk ƙanƙantar jam'iyya yanzu kasa saki idan suka saki to sun manta da abin da ya faru baya kowa ya tashi idan ka tashi kana tashin nan Allah zai taimake ka akan abin da ka tashi saboda ba wanda ya san zai yi mulki ko ba zai ba Allah shi yake bayarwa kuma sannan yanzu talakawa ba wai jam'iyya suke zaba mutum suke zaba saboda ba zan manta ba ga hawa shugaba Muhammadu Buhari mutum suka zaba domin duk an tare ne an bi jam'iyyar saboda mai halinsa mai kyau ne kuma yan arewa sun amince da cewa zai wa arewa adalci to shi yasa suka taru gaba ɗaya suka tafi suka yi mitin to haka gobe ma muna sa ran mutum za a yi duk wanda muka tsayar ko kuma wanda ya tsaya ko wanda Allah ya zaɓa shi ne kawai zai kasance ba mu da zaɓi amma ni dai ina nan a matsayin jam'iyya ta ita ce za ta zama zakara wani shekara aka haife ka da kuma ire-iren waɗannan to ni dai an haife ni a 1984 february 15 February 15 ga watan February kenan kuma na yi makarantar primary school a kumbutsu Kano sannan na yi secondary school kuma na gama na dan shiga NCE daga nan na fita. A ina kai secondary school? Na yi secondary school still a kumbutsu daga nan kuma na fita ban kara ci gaba ba. Ka je NCE din? Eh na je NCE na fara ban karasa ba. sai na fita saboda gwagwarmayar rayuwa da kuma yanayin yadda rayuwa take kasancewa a ina a nan kano state kenan hmm. to kana da iyali eh ni ina da iyali ina da mata da 'ya'ya uku sannan kuma yanzu ina da amarya ba ta haihu ba kuma kuna zaune a nan abuja kuma muna nan a zaune abuja lafiya lau muke hmm. alhamdulillah To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan hira. Yanzu a madadin shugaban kungiyar nakasassu 'yan kasuwar Abuja bugo da ƙari jagoran nakasassu 'yan siyasa Alhaji Ibrahim Sagir da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda. Ni Sulaimu Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya. lagai gaida Malam Sule sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin ƙasar Ghana a wannan mako. Ridwan Abbas gare ka. wa ajandar ci masana'antu na kasar ghana madashiyar ministan trader ta bukaci haka ga mambobin ccifg jaridar ghanaian times ce ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce mukaddashiyar ministan trader da masana'antu na na'ama da kuwa a sama aji ta yi kira ga mambobin kamfanonin cibiyar wato kasuwanci da masana'antu na kasar faransa da ghana da su tallafa wa ajandar ci gaban masana'antun kasar

ta faɗi cewar ƙudurin gwamnati shine kawo ci gaban masana'antu ƙasar ta zamanta aikin gona miss esam aje ta yi wannan kiran ne a nan akra a ranar juma'a da ta gabata a wurin wani taron dinar da aka shirya wa mambobin ccifg din ita kuwa jaridar the chronicle wannan labarin ta ruwaito an kwace filayen sir john da ke a gandun dajin a cimata jaridar ta ce ministar filaye da albar jihar. Katun Samuel Abuji na ya bayyana cewar filaye da ke a gandun dajin Achimota da Ramon Site Sakumunu da aka gani a cikin wasilcin da marigayi kwajo wasu afri ya yi an kwace su ya umarci kwamishin na filaye da gandun dazuka da ta ɗau matakan da suka dace dangane da haka cikin wani jawabi da ainihin minista ya sa hannu aka kuma gabatar da shi a nan akra jiya ya nuna cewar bincike ya nuna cewar ba a yi rikodan mallakan filayen na kwaji wasu afiriye a ainihin land commission ba wato commission filaye. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin tarwaito mutumin nan da ake zargin matsafi da zai yi amfani da ɗiyarsa don samun kuɗi. ‘Yar tasa ta rinka gatse da uwarta cewar babanta zai sadarkar da ita ya samu kuɗi jaridar ta ce yar yariyar mai shekaru goma sha ɗaya wacce ake zargin ubanta da kokarin sadaukar da ita ya samu kuɗi a cikin raha take da take da uwata a ranar talata ta nuna cewar baban nata zai sadaukar da ita ya samu kuɗi wannan abu da ya abuku na raha tsakanin uwa da ɗiyar a ranar talata 31 ga watan mayu shekara 2022 kwanaki uku kenan gabanin a zo a ɗauke ta a ranar juma'a uku ga watan yuni domin kai ta wurin matsafi da ke a oyibi nan a kara a zantar da wannan wannan aiki a cikin jawabi wannan gatse na yariyar zuwa ga uwarta ya faru ne yayin da uwar take tambayar yariyar shin me yasa ubanki ke ci gaba da jaddada tambayar cewar lalle ran alhamis aka haife ki yariyar ta ce mai yiwuwa ne lallai wannan rana da aka haife ni uban nawa ke so yayi amfani da ni ya samu kuɗi da wannan muka iso ƙarshen shari'in jaridun na yau radwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana to a gaida malam redwan kafin mu karkare ga takaitattun labarai sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa jiya laraba cewa tilas ne a kawo ƙarshen mamiyar da rasha ta yi wa ƙasar ukraine domin daƙile matsalar abinci da man fetur da kuma hada-hadar kuɗi a duniya lamarin da ka iya jefa ƙarin miliyoyin mutane a faɗin duniya cikin yunwa da fatara a bana. Dole ne a daina kashe mutane da lalata dukiya, Antonio Guterres ya shaida wa 'yan jarida. Dole ne a samar da mafita ta siyasa daidai da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar Majalisar Ɗinkin Duniya. Jiya Laraba Anthony General na Amurka Merrick Garland ya sanar da wata sabuwar tawagar jami'an ma'aikatar shari'a da ƙwararru daga waje da ke jagorantar nazari kan kisan gilla baya-bayan nan da aka yi a wata makaranta da ke jihar Texas yana mai cewa bincike zai kai ga gano abin da ya faru. Babu wani abu da zai iya rage raɗaɗi ga 'yan uwan waɗanda abin ya shafa, waɗanda suka tsira da ɗaukacin al'ummar Ubaldi, in ji Galan. Yayin da 'yan ƙasar Afghanistan da dama ke neman hanyar gujewa komawar 'yan Taliban kan karagar mulki, wasu tsirarin tsoffin jami'an gwamnatin Afghanistan sun koma birnin Kabul a wannan mako inda 'yan Taliban suka tarbe su. Faruk Wardak, tsohon ministan ilimi, shine tsohon babban jami'in da ya koma kasar. Mutuncin mutum yana cikin kasarsa, ina jin daɗi da alfahari a ƙasata, in ji Wardak tare da jami'an Taliban guda biyu a gefensa bayan da ya sauka jiya Laraba a filin jirgin saman Kabul An tuhumi wani mutumin California da yunkurin kashe mai shari'a a kotun kolin Amurka Brett Kabina. Hukumomi sun ce an kama Nicholas John Roski mai shekaru 26 da haihuwa a kusa da gidan kabina da sanyin safiyar ranar Laraba a Maryland kusa da Washington DC. A cewar takardun kotu da masu shigar da kara na tarayya suka shigar wasu jami'an tsaron Amurka biyu da ke gadin gidan kabina suka hango Roski bayan da ya isa motar tasi. To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe uku agogon Ghana abokan aikinmu su shigo da wani sabon shiri ciki har da lafiya uwar jiki da Hawa Umar ke gabatarwa. kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet ya hausa facebook.com ko kuma yin muhawara da bayyana ra'ayoyinku a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da muhammad tatis baballe da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labaran a yanar gizo sai kuma solomon abo da ya hada shiri da ba da umarni da injiniyan mu na yau a madadin su duka alheri ke muku fata alheri ko wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.